a ranar sha biyar ga watan disamban bara ne dai gwamnatin jihar Legas, ta bayyana fara sayar da kilogram hamsin na shinkafa a kan naira dubu goma sha uku a yadda kuma za a sai da kilogram biyar kan naira dubu shida ga al'ummar jihar a sanarwar da mai baiwa gwamnan jihar lagos a kan umi ambode shawara akan harkokin abinci mr sani okalawan ya bayar ya ce wannan tsari na gwamnati an bullo da shi ne sakamakon wani haɗin gwiwa da gwamnatin ta jihar Legas ta cimma da jihar Kebbi inda aka fito da wannan shinkafa mai suna Lake Rice kamar da sanarwar ta bayani dai za a sayar da shinkafan ne a ƙananan hukumomi hamsin da bakwai da ake da su a jihar ta Legas domin rage tsadar farashin shinkafa da ake fuskanta a Najeriya sakamakon hana shigo da shinkafan da gwamnatin tarayya ta ɗauka ta kan yakokin ƙasar da ƙasashe makwabta sai dai kuma binciken da na gudanar a yankunan da gwamnatin ta bayar da sanarwar cewa za a sayar da shinkafar akasar mutanen da na zanta da su sun ce ba su samu sayan shinkafan ba illa kalilan da ba za a rasa ba amma a halin da ake ciki yanzu dai shinkafan na karanci gas je ra'ayoyin wasu 'yan jihar ta lagos game da wannan tsari na sayar da shinkafan a kuɗi mai rahusa kamar da gwamnatin jihar lagos din ta fara ta na ga shinkafan da ido na mutanen mu sun saya da yawa amma karsan shinkafa da mutanen mu suka je sai ana tuno da shinkafa ba musamman ina aka yi da shinkafa sai aka ce mu je mu dawo kamar rana wata kaza muka je kuma mu ga kowa ba shine muka ce to shinkafa ya aka yi ne a hana muna aka yi ne a saida muna manya suka kwace ko ya aka yi ko kuma an ga cewa gwamnatin jiha yana taimaka ma talakawa saboda muna cewa ga cewa shinkafan ga mu daidai mu dai muna ta jira har yau har gobe har yanzu ba shinkafa domin agun ni ma na ji labarin sa ne wajen kawaye na wajen su uku da suka je suka siya dukan su kowanne price ɗinsa daban wata ta ce man dubu takwas wata ta ce man dubu goma wata ta ce man sha biyu wani ma na je don su kai ni wajen da suka siya amma sun ce wai amma da suka je siya sun tarar wai an ce ya kare shi ma wani jami'in gwamnatin ta jihar Legas da baya so na ambaci sunansa ya shaida mini ta wayar tarho cewa lallai kan ana sayar da shinkafan ne a hadukutocin kananan hukumomi da kuma wasu cibiyoyi da gwamnatin jihar ta samar a maimakon kasuwa kamar da al'ummar jihar suka yi zato a can baya. just down 50 kg, not in the market. It's sold at LCDA, local council development area. Yes, today, abin jira a gani shine ko gwamnatin ta jihar ta Legas za ta himmatu wajen ganin ta samar da wannan shinkafa da ake sayarwa a kuɗi mai rahusa kamar da ta yi alkawari a can baya. Baban Jibrin Murai Amurka daga Legas.